ya faɗi saboda ana godiya da gabai ana godiya da baki ana godiya ma da zuci amma yabo da baki kawai ake yi alhamdu sai dai shi kuma ya fi faɗi ta ɓangaren abin da yake sauka a kai yabo ko da mutum mai da lafiya ne aka ce mashi ya jiki sai ce alhamdulillah in kuma lafiyar shi lauma ya ce abinci ya ƙoshi aka ce ya kako sai ce alhamdulillah to ya fi faɗi ta ɓangaren ta nan ɓangaren sai malam ya kawo mana bayanin abu nafs ismail bin hamad aljauhari wanda ya ce to banda wannan kuma akwai wani kalma na madahu kwarzantawa ya ce shi kuma diya fi su faɗi diya fi su faɗi amma dai waɗannan guda biyu shi ne za ka iske asali asalafu walkhalafu suke tsayawa a kai shi kuma wannan na ne cikin malaman zamanin baya baya yan baya baya ce magabata akwai kalmar da ba su kara ba madahu ba su talilin ta ba sai ya kara ta sai mu tashi zikiru a kawalin salaf ko zantuttukan salaf a salafu salih filhamdi game da abin da ake game da yabon nan ala ibn abi hatim حدثنا أبو معمر القطيعي حدثنا حفص ورواه غيره آه ورواه غير أبي معمر عن حفص وقال قال عمر لعلي عمر بن الخطاب يتشم سيدنا علي بن أبي طالب وأصحابه عندهم ya faɗo wannan maganar ne a fadarsa wato ana zaune ga sai na aliyu ga ɗalibai ga sahabbai kuma ya ce la illallah wa subhanallah wallahu akbar kad na. ya ce in an tambaye mu la ilaha illallah za mu yi cikakken bayani a kan shi bayan fassara mun gane sabon da ke ciki wa subhanallah kalmar subhanallah tsarkake Allah mun gane ma'anin shi mun gane sakon da ke cikinsa wallahu akbar Allah shi ne mafi girma shi ma wannan Allahu akbar mun gane fassarar shi mun gane sakon da ke cikinsa shi ne kada arabna ha kuma alhamdulillah to yaba ma Allah fa la ilaha illallah ya fita subhanallah ya fita wallahu akbar ya fita to alhamdulillah fa wani saƙo ne a ciki ƙala ali ali suna ce mishi babu la'il ali bin abi talib sai na ya ce kalimatun a habba Allahu ta'ala li nafsi ce saƙon da ke cikin alhamdulillah wata kalma ce wanda Allah ya fi son kansa da shi inda ita wannan kalma ya yana son wannan kalma ta yabo gare shi wara zai hali nafsihi ya ma kanshi a jingina mashi kalman hamdu kalman yabo wa habba an tuqal kuma ita ce kalman da ya fi so a faɗa kaga ai yanzu ko dan siyasa ne dan yona abu sai ta biyan kuɗi can ma a faɗa can ma a faɗa can ma a faɗa yayi hanya daga gari kaza zuwa gari kaza an yi rami daga gari kaza zuwa gari kaza an yi kaza daga gari kaza zuwa gari kaza kaga ai yana so ne dan mene dan a yabe shi to shi kuma Allah da ya kasan fa shi kuma wani date ne za a sa ran da za a fara yaban shi to ba sani ba dai shi ma wanda ya aikin shi ma Allah ya yi shi to shi kuma shi za a fara yaban shi oho shi ɗi Allah na son a ce alhamdulillah da haka yan wawa to wannan kalma tana da maimanci shi sanya wani asari manzala yake cewa a ce alhamdulillah ala kulli hali shi ma yake cewa alhamdulillah ala kulli hali yawan fadin alhamdulillah Allah na son shi yana son wannan yawan fadin wannan kalma wa qala ibn abbas alhamdulillah kalimatu shukr alhamdulillah ai kalman godiya ce wai za qala al-abdu alhamdulillah idan bawa yace alhamdulillah qala shakarani abdi sai Allah yace bawa na ya gode ma rawahu ibni abi hatim ibn abi hatim da wani asali hadisi kaga kalmomin azkar ya kamata mu ƙara dagewa yadda masallatai mu suka yi kamfa da zikirora to bayan wannan fa faza'ilul alhamdu. sai mu tashi fadaili hamdu mun samu fakara guda nan ko wancan bari mu samu koda heading din sai mu duba shi na sharhun masail jahiliya sai mu tashi fadail hamdu in yi minti din mintocin can shi wannan menene zamu karanta